I accept your nomination for President of the United States. Hillary Clinton kenan a lokacin da jam'iyyarta ta Democrat ta tsayar da ta yar takarar shugaban ƙasa. Shekaru takwas da suka gabata, saura kiris Hillary Clinton ta ci zaben tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, amma kash ba ta samu ba, duk da cewa ta samu ƙuri'u miliyan goma sha takwas. sabon jini sanata barack obama shi ya samu galaba a kanta amma a wannan karan karta ta cimma ruwa don kuwa a yau ita ce 'yar takarar jam'iyyar ta shugaban ƙasa a zaben wannan shekara kuma tana keta da zato za ta haye tudun na tsira wanda yake hanawa mata kaiwa wannan matsayin ta zama shugabar ƙasa idan har ta ci zaben wannan watan nuwamba za ta yi abin tarihi zama mace da ta tashi daga zama matar shugaban ƙasa zuwa zama sanatar jihar new york zuwa zama sakataren harkokin wajen amurka yau gashi ta karkare a matsayin shugabar amurka baki ɗayanta ra'ayoyin amurkawa sun nuna ana son ta amma kuma har wa yau ana kyamarta hillary clinton na cikin mutanen da suka fi suna a duniya waɗanda suka yi kusa da ita sun ce mace ce mai rungumar mutane da kuma yin ba'a amma duk da haka ba ta kan so ta bayyana kanta a bayyana jama'a ba saboda haka wasu suna yi mata kallon marasa gaskiya an sha bincikenta har an gaji binciken baya bayan nan an yi ne akan yadda ta yi amfani da na'urarta ta aika saƙonnin imel ɗin kanta yayin da take sakataren harkokin wajen amurka a gwamnatin obama mukamin da ta rike har na tsawon shekaru hudu ita dai larry clinton an haife ta ne a gida mai matsakaicin arziki kusa da chicago a shekarar 1947 cikin wani littafin tarihin rayuwarta da aka wallafa a shekarar 2003 hillary rodham clinton ta faɗa cewa ta yi ƙuruciya cikin daɗi da walwala. mahaifinta wani rikakken ɗan jam'iyyar republican ne amma ta ce ta shiga siyasa ta kuma zama 'yar jam'iyyar democrat sanadiyar mahaifiyarta wacce ita ma 'yar jam'iyyar democrat ce sai dai kuma lokacin da take matashiya hillary ta canza sheka ta koma jam'iyyar republican hillary ta yi karatu a kwalejin mata ne da ake kira walisili a nan ne kuma ta ƙara tsunduma cikin siyasa har ma ta ba da jawabin sauke karatu a makarantar tasu a shekarar 1969 daga bayan hillary clinton ta yi karatun zama lauya a jam'iyyar yale inda ta sake soya sheka daga jam'iyyar republican zuwa democrat a wannan makarantar ce kuma ta haɗu da mutumin da a ƙarshenta zai zama mijinta wato bill clinton a ɗakin karatu ita da bill clinton sun yi aure a shekarar 1975 bayan da suka yi aure ta bi shi zuwa jiharsa ta asali wato akinso inda aka zaɓe shi ya zama gwamna a shekarar 1978 ɗiyarsu ɗaya tilo chelsea an haife ta ne a akinso a shekarar 1992 aka zaɓi bill clinton shugaban ƙasar amurka har ma yanzu yana ba'a yana cewa ya ba ƙasar shugabanni biyu da farashin ɗaya ma'ana shi da matar shi a matsayinta na matar shugaban ƙasa hillary ta ci gaba da yin siyasa amma ta kasa samun nasarar samar ma a jama'a inshora ta kiwon lafiya a zamansu a fadar white house raɗe-raɗin yin lalata da mata da bill clinton yake yi sun cika fadar har zuwa lokacin da aka kama shi da wata matashiya mai suna monica lewinsky da ya sa har majalisar wakilai ta tsige shi amma ta dattawa ta wanke shi bayan da suka bar fadar white house hillary clinton ta ci gaba tana fafutukar tsayawa da kanta a fagen siyasa ta dalilin haka ne mutanen new york suka zaɓe ta ta zama 'yar majalisar dattawa a shekarar 2000 kuma suka sake zabarta a shekarar 2006 a karo na biyu. A shekarar 2008 shugaba Obama ya naɗa Hillary Clinton a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Kawo yanzu Hillary Clinton ta ziyarci ƙasashen duniya 112 inda take ta jaddada batun 'yancin mata da tasirin ayyukan diflomasiyya wajen inganta cuɗanyar ƙasashe. Shugaba Obama da matarsa Michelle suna goyon bayan Hillary Clinton ɗari bisa ɗari. Yayin da ta yi jawabi a babban taron tsaye da 'yan takara na jam'iyyar su ta Democrat. Michelle Obama ta yaba wa Hillary Clinton bisa ayyuka da ta yi da kuma halayenta inda Michelle ɗin ke cewa babban abin da ke bani sha'awa da Hillary Clinton shine cewa ba ta ba da kai bori ya hau saboda matsi ba za ta taɓa bin wata hanya ba domin sauƙinta haka kuma hillary clinton ba ta taɓa yin ƙasa gwiwa ba domin ranta in ji michel yanzu kam hillary clinton na buƙatar duk wani jajircewa saboda ta samu kanta a fafutukar siyasa mafi tsanani a rayuwarta to sai dai kuma tarihin hillary clinton ya nuna cewa za ta ci gaba da yaƙi har ƙarshe sai ta ga abin da ya tuɓe wa buzu naɗi.